أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه ina jin kwanan wata talatin ne ga watan Rabi'u Sani shekara ta dubu da da da talatin biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na akamul jana'iz wanda muke a wannan masallaci mai albarka na ihya'u sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano idan ba manta muna magana ne akan wanke mamaci yi wa mamaci wanka za mu tashi a gabar magana ta goma malam ya ce ashiran an yuksala bi khirqatin aw nahwiha tahta satirin li jismihi ba'da tajridihi min thiyabihi kulliha wa innahu kadhalika kana al-amalu ala ahadin nabiy sallallahu alaihi wa sallama kama yufiduhu hadisu aisha radiyallahu anha abu na goma da ake yi wajen wanke mamaci shine ana wanke shi da tsumma ko wani abu makamancin tsumma kamar misalin da muka faɗa irin wannan hand glove da ake sawa safar hannu ko ta leda ko ta roba ko ta tsumma amfanin sa wannan shi shine dan kada hannun mutum ya mubashara zuwa ga wata kazanta ko wani datti da ka iya samuwa a jikin mamaci sai aka ce ka sa wannan kuma an so a yi masa wanka ta ta satir me ta ta satir a lullube shi musamman wajen al'aurarsa ba wai idan za a yi wa mace wanka tsirara da gidir ake buje shi ba daidai wajen al'aurar sai a shimfiɗa wani kyalle ko a shimfiɗa wani yadi a rufe amma sa kansa hannunsa ko da an bashi a da wannan ba komai tunda ba al'aura ba ce amma daidai al'aura akwai al'aura mughallaza babbar al'aura wanda ba a so a ganta gabansa al'aurarsa kenan to sai a sa sutura to idan za a wanken sai a sa sai a wanke a sa hannu ta ƙasa kamar yanzu misalin mamacin yana nan wurin to a haka za a yi shi mace sai ya sa shi mai wankin sai ya sa hannu kaga shi ma baya gani amma duk abin da zai taba zai taba kun fahimci wannan shine ma'anar ta hata satir ba wai a yayi shi ga tsagau kawai kowa yana kallon sa ba wannan ba daidai bane kuskure ne a rufe jikinsa ba da tajridihi min siyabihi kulliha amma fa a cire masa kayansa duka a cire masa riga a cire babban riga in mai rawani ne a cire rawanin in mai hular kwano ne a cire hular kwano in mai takalmi ne a cire takalmin in mai safa a cire safa har gajeren wando har pant dinsa komai sai an cire shi tsirara malam kaga dan adam malam kaga dan adam babban mutum mai mulki ko mai matsayi ko mai ilimi ko mai sarauta ko mai daraja ko mai ɗaukaka duk yanda kake haka wani zai zo wanda bai kai ya kawo ba ikwabe ka kuma galiban wanda zai ma wankan ba wani babba bane ma zai ma wankan dan duk manyan suna tsoro ba su fiye tinkaran gawa ba wataƙila dai ko ya sai idan unguwarku ko wani malami da wani akramaka Allah wanda watakila kafin ya ganka ma sai wata biyu bai samu ganin ka ba amma yau araha kyauta neman sa ake shi zai zo ya bude ka tsirara ustaz to me dan kadan malam me mutum yake da shi me ya mallaka kuma shi kuma shiwa tunda duk yanda kake za a zo a kwabe ka zigitar a zo a wanke ka a juya ka yanda aka ga dama a kifa mutum a juya dubararsa a ciccuɗa ta a sa hannu idan da bayan gida a wawwanke a sa ruwa Allah ya sa ya zama mana wa'azi malam yace haka abin yake tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kama yufiduhu hadithu aisha kamar yadda hadisin aisha yake fa'idantarwa gashi nan a gabanka lamma aradu ghaslan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qalu wallahi ma nadri أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه yayin da aka zo za a yi wa manzan Allah wanka kaga manzan Allah ma an masa wanka su kaga ba wanda ba za a masa wanka ba yayin da aka zo za yi wa manzan Allah wanka sahabban da za su yi masa wanka ko suka yi masa wanka su ne fadlu dan Abbas shi kansa Abbas ɗin. aliyu bin abi talib da kusam da shakran waɗannan mutane guda biyar su ne riwaya ta ce su suka yi wa annabi wanka to an zo ga manzan Allah na a kwanci a lullube amma fa ba dai, ba dai, shi kenan kalas ga dai manzan Allah amma ran baya nan na fatima lokacin da aka yi masa wanka za a je a binne shi ta fashe da kuka ta zubar da hawaye ta ce atabat anfusukum an tasu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam turab yanzu jama'a kun ji a ranku za ku iya ku toni rami ku ɗauki manzon Allah ku sa shi a cikin rami ku ɗebi turɓaya ku zuba manzon Allah an anfusukum yanzu ranku zai iya muku haka haba ina ina kama ya za su yi ita ce sunna ba makawa Shi ne gatar hatta annan wa masallallahu Allah cewa ya dole sai an dauke shi a sashi abin nan shi yi wai su masa yadda ake hukuma shi annabi shi ma ya faɗa ya faɗa ga yadda za a yi mashi ƙarshen ɗan adam kenan ƙasa mina khalaqnakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله يسي daga ƙasa muka halicce ku daga ita za mu fitar da ku kuma cikinta za mu mayar da ku karo na gaba shikenan daman da turbaya aka yi adamu to kuma ƙarshen ɗan adam ɗin da in ya gama buge-bugensa da ya ƙasar zai sake komawa ƙasar da yau idan ta taɓa maka riga sai ka wanke kasar da yau baka yadda ma kai sallah a kanta ba sai ka saka kafet sai ka saka tayil ita ce kuma za a tona abin ne ka guri matsatsan wuri matsatsai ba inda ya fi shi matsi ko wurin juyi ba ba wanda ake masa kabari a yi masa wai ya wala la a makaifan nan yadda ake saka a makaifa wannan teburin wallahi ya fi kabarin ka faɗi wannan teburin ya fi kabarin ka faɗi wataƙila wani ɗakin kwanciyarsa ya fi masallacin nan girma Allah Allah akwai wanda dobul gado yake da shi dobul ya kwanta ya baje kaya guda yi eh, na amma a kabari ba za ka baje ba haka za ka tafi a haka din nan malam wani ya shekara ɗari a haka ɗari kai wani ya shekara dubu a kwance a kame din nan a haka kuma a wannan hannun dama a kwance din ko juyi ba zai yi ba Allahumma illa idan Allah ya haskaka masa kabarin sa ya lota masa mutumin kirki ne to wannan kuma za a buɗa masa kabarin sa maddal basar iya yanda idan sai gani iya faɗi tamanan ba kowa fa yake samu Allah samu na da rabu yanzu za ku iya ku zuba manzan Allah turbaya ku zuba manzan Allah ƙasa za ku iya haka suka ɗeba ƙasa suka zuba masa to ni ma haka za a yi kai ma haka za a yi maka shi ma haka za a yi masa ba wanda ba za a yi masa haka ba sai mutum ya shirya wannan rana da za ta zo a binne ka a danne ka a ɗora maka ƙasa a sa maka turbaya a maka kaza a maka kaza to sai kuma ka kimtsa kuma wani shiri ka yi wallahi malam ƴan uwanmu suna nan da yawa a kwance a cikin ramukan nan lafiya kuma ba ita take nuna cewa zaka dade ba ciwo kuma ba shi yake nuna cewa zaka mutu ba abu ne na gaibu wallahi wani lafiyar sa kalau ya mutu lafiyar shi kalau an yi hira da shi an yi komai da shi ya yi alkawari gobe za a haɗu za a yi tafiya za a mai wallahi ashe malam lahira zai tafi to haka mumini ake so ya zauna kullum cikin shiri to yanzu dai ga shi malam Wanzan Allah ya yi wafati an zo za a yi masa wanka sun haɗu sun kewaye gawan suka ce wallahi ma nadri wallahi ba mu sani ba a nujarridu rasulallah sallallahu alaihi wasallama shin za mu yi wa manzo Allah tsirara ne an naksiluhu fi siyabihi ko kuma wanke shi da kayan shi wasu suka ce a kwabe suka ce a bara mu kwabe shi ba ya za mu kwabe shi kama nujarridu mautana kamar yadda muke kwabe mamatan mu muke kwabe zaidu da amru haka kuma za mu zo mu kwaɓe manzan Allah kai am naksiluhu alayhi thiyabu ko kuma watsa masa ruwa mai masa wanka tunda dai wankan ya zama dole mai masa wanka da kayan shi mu binne shi da kayan shi falam maktalafu alqa Allahu alaihim an-nawm yayin da suka yi sabani kawai sai Allah ya zuba musu bacci gaba daya take ka duba mujira annabi malam ai wanda bai imani da manzo Allah ba yayi hasara wallahi malam bai dace da zuwa duniya ba sa ta yi naƙuda a banza aina aina a take ka duba tun mu'jiza malam a take suna jayayya fa ce ni na ce wannan ce wannan ce kurun malam gaba ɗaya malam ba sai Allah ya ɗoro musu bacci ba kawai kowa sai ya kifa kai haka sai sai haɓarsa ta danne ta danne kirjinsa sai bacci Allahu akbar ألقى الله عليهم النوم من الذي ألقى عليهم النوم الله ويسوكو مصر بتشيني الله نعم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى دام الله شيء كيري كلام إن أن يبتشي ما شيء كيري إن أنت ومتوم ما شيء كيري كاينش حتى ما منهم رجل إلا wa zaqnuhu fi sadrihi babu wanda daga cikin su face wallahi habarsa tana kan kirjinsa kat yayi haka ana tafka jariya kawai sai aka zo bacci ya zo suna cikin wannan bacci sun makallamahum mukallimun min nahiyatil bayt kawai sai suka ji wani mai magana ya fara musu magana a gefen gida suna bacci kamar kana bacci sai ka ji kawo mafarki sai wani mai magana ya magana la yadruna man huwa ba san waye ba wani abu sai ubangiji sai yana cewa anifilun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa alaihi ziyabu ku wanke manzon Allah da kayansa a jikinsa kada ku kwabe shi la tujarridu rasulullah kama tujarridu na mautakum kada ku yi wa manzon Allah tsarara kamar yadda kuke wa mamatan ku tsarara kan ku yi haka ku wanke shi da kayan shi a jikin shi shikenan faqamu mala ana gama wannan kawai sai suka farka kawai sai ce kai kaji abin da naji wala wace akai kaji wala ni ma naji an ce kaza a ah, kowa ya ji a sace to waye Allahu a'lam Allahu a'lam Allahu a'lam Allah ne ya aiko mai faɗa mala'ika ya faɗa waye re ya faɗa Allahu a'lam tunda ba a wahayi ko da ana wahayi da wani sai ce an yi mashi eh, kai mutanen nan sun ga ikon Allah malam wato wato wato annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa abubuwan da ma minhu yu'minul bashar abubuwan da Allah ya bashi wato ma dan adam ya kamata a ce yayi imani da shi gaskiya yanzu wannan kaga sai da ƙara musu yaqini akan manzon Allah annabin Allah ne aikake daga Allah faqamu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take suka miƙe suka yi kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance yana lulube da bargo don daman lokacin da ya rashin lafiya a shek albani nan bai kawo ba abin da ya faru zazzabi ya ce shi manzan Allah kafin ya rasu zazzabi da wannan zazzabin ya rasu zazzabi matsananci zazzabin zai kai shi ga har ya daina fita masallaci zazzabin da ya kai ga baya iya tashi ya miƙe taka da kafarsa sai an yi ranga-ranga wani ikama nan gurin kafadarsa wani izo ya daɗa kama wannan kafadar haka a riƙe ana jaye da shi kafarsa tana jan ƙasa a haka za a je a ajiye shi ba zai iya limanci ba abubakar shi zai limanci shi kuma iya zaune sallar a zaune ike zazzabin da ta kai ga sai an ɗebo ruwa bokiti guda an watsa masa saboda bala'in jikin ya yi zafi ruwa bokiti guda ƙwarya guda ake kwara ce a ta kwara masa sai dai ka ga tiriri yana tashi kai ne ai wani sahabi yake cewa ya lalla, ya manzan Allah a aku yanzu daman irin wannan zazzabin kana yi yace na'am aku kama yu'aku rajulani minkum yace ina yin zazzabi kamar yadda mutum biyu a cikinku suke zazzabi mana ni ana hada mun zazzabin mutum biyu a cikin ku zazzabin mutum biyu ake ninka masa malam ni na haka annabi ya ta fama da wannan cewa ya ta fama ya ta fama ya ta fama ya ta fama ya ta fama karshe dai shikenan shikenan Allah ubangiji ya dauki ransa ranar litinin sallallahu alaihi sallama yana hannun na na Aisha yana hannun na na Aisha tana rike da shi haka ana zuwa ana gaishe shi Abdurrahman dan Auf dan uwan na Aisha Abdurrahman ibn Abi Bakar afwan Bakar Abdurrahman dan Abubakar dan uwan na Aisha ya zo gaida Annabi ko magana baya iya yi a lokacin ya gan shi da aswaki a hannun shi saboda annabi ya ba wa sahabbai sunnar amfani da aswaki itacen aswaki sai manzo Allah sallallahu ya zira ido yana kallon wannan aswaki din Aisha sai ta kalla annabi sallallahu alaihi wasallam yana hannunta sai take ce da shi kana son aswakin ne fa ashara bi ra'sihi an na'am hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai haka haka ya bude baki ya ce eh ina so bai zai yi ba saboda zazzabin ya tsananta mala sai ya daga kai haka sai ya ce yayi haka ya ce yana so sai ta karba a hannun dan uwanta Abdurrahman ta karba sai ta karya shi gida biyu da ta karya shi gida biyu sai ta ba abdurrahman rabin ɗaya guntun da ta karya ɗin sai ta sa a bakinta ta tauna ta tauna ta tauna ta tauna ta tsaftace shi ta cire wannan farkaki farkakin na asuwaki sai ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a baki ya goge bakinsa wannan aswakin da miyau dinna na Aisha shine abu na ƙarshe da ya shiga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun karshe da shiga bakin manzo Allah ya wuna na Aisha abu na karshe sannan abu na karshe da ya tauna a duniya shine aswaki aswakin da yau kake wasa da shi watakila ma baka da shi last abun da ya shiga bakin manzo Allah na karshe aswaki wanda riwaya ta zo cewa manzo Allah ko gida ya shiga ya fita sai ya yi aswaki idan za a yi sallah sai ya yi aswaki ya ce umirtu an astaka hatta adrada an umarce ni na ta yin aswaki in ta goge bakina ya ce sai dan ji kamar haƙori na zai cire an ce maza ya zo yana aswaki za ka ne kit kit kit kit yana goge haƙoran nan idan yana goge harshensa ka annahu ya ta hawa kamar zai yi amai a ah, a ah, a ah, a yana gogewa bakin shi yana son aswaki sallallahu alaihi wa sallama wannan miyau din nana na Aisha shine ya zamanto abu na ƙarshe da shiga bakin manzo sallallahu alaihi wa sallama a hannunta tana ganin ikon Allah kawai sai fara firrafiqil a'la ma annabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin firrafiqil a'la firrafiqil a'la ma annabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin shi Allah ne turo masa mala'ikan mutuwa ce a gaya masa yana yana da zabi a dauki ransa ko a bashi la ilaha illallah a dauki ran shi ko a bashi ya ci gaba da rayuwa ya ce ya zaɓi a ɗauki ransa a haɗa shi da manya-manyan abokanan zama maɗaukaka annabawa da manzannin Allah da shihidai kaina yi ta mimita na rafiƙil a'ala da rafiƙil a'ala a ɗauki ransa a kai shiga manya-manyan bayan Allah Allah ya haɗa su can duniya dai duniya dai ya kammala zamanta aikin da Allah ya turo shi ya yi ya gama yi a cikin shekara 63 kacal daman kafin ya Fati sai da ya gaya musu ya ce ya jama'a tun a hajjinsa na bankwana ya ce ya jama'a ya jama'a ina so in shaida muku cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza na isan muku da saƙon Allah ya Allah ka shaida Allahumma fashad ya ce na isan muku da saƙo suka ce ka isar jama'a na isan muku akwai wani alheri da ban gaya muku ba suka ce ka faɗa akwai wani shari da ban tsoratar da ku ba suka ce ka gama ka yi bayani suka ce annabi ya mana komai ko tsuntsu annabi ya gani a sama yana ya tahallak yana ainihin juyawa idan akwai wani fa'ida akwai wani alheri manzala sai ya mana bayanin wannan tsuntsun abin da yake tattare da shi na alheri idan ya ga iska ta taho in akwai tashin hankali a cikinta sai ya mana bayani so ba abin da manzala ya bari addini completely ba abin da bai bayani ba shikenan kuma ya tafi so ya san ba wani abin da zai saurayi shikenan Allah ya dauki ransa a wannan lokaci yana hannun na Aisha kawai sai ta gabara. ta ajiye shi aka ɗauko bargo aka lullube shi hankali ya tashi malam hankali ya tashi abubakar radiyallahu ta'ala anhu baya nan lokacin da wannan abin ya faru yana wani gidansa a wata unguwa da ake ce da shi sun ko san ka ba shi labari cewa Allah ya ɗauki ran manzo Allah ce to shi dai da yake dattijo ne bai karyata ba amma ya ce a ba shi wuri ya wuce bai tsaya ko ina ma sai ɗakin yarsa Aisha ɗakin yarsa Aisha ɗakin yarsa Aisha ya shiga ya tarar da manzan Allah a cikin mayafi a lullube ya sa hannu bai yi wa kowa magana ba ya bude fuskar sai ga manzan Allah a kwanci amma ba rai sai ya sumbanci manzan Allah a tsakanin goshinsa da hanci wannan ramu ya sumbanci shi anan ce tafta hayyan wa maitan ya Allah ce ka ji daɗi ƙanshi kake yi kana raye ƙanshi kake bayan ka bar duniya ma ya manzan Allah amma fa Allah ba zai haɗa maka mutuwa biyu ba mutuwa kan ƙwaya ɗaya ce ba guda biyu ba ƙwaya ɗaya ce mutuwar da Allah ya rubuta maka za ka yi ta yau ba ka riga ka yi ta ba kad ha ka riga ka yi ta ya rasulullah ka bar duniya kam zo masallaci tare da sahabbai a ciki a masallaci ana ta jimami kowa ya yi shiru ma magana ma an kasa yi an rasa ma me za a ce umar kuma shi kam ya fi kowa ma rudewa shi da takwabi ya zare ya ce in na sake jin wani ya ce annabi ya yi wafati sai na yanka wuyansa ya ce a ba mutuwa ya ba za ba ka gaibace musa tafiya ya yi rudewa umar ya yi gaba ɗaya rudewa ya ce kamar yadda annabi musa ya tafi ya bar mutanensa kwana arba'in wa wa'adina musa salatina lailatan فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة wannan kwanakin ba Musa ya tafi ya bar mutanensa banu Isra'ila ba to mu ma annabi tafiya yi zai dawo haka Umar ya yace ya da wannan magana saboda tsabar ya rude ka duba matsayi irin na Umar duba girma irin na Umar duba ilimi irin na Umar amma ka tuna mutuwar manzon Allah tashin ta. shi ma wani sabon tashin hankali ne wa zai control din Umar sahabbai dai waɗanda suka san ya mutu su dai sun san ya mutu yaya za su yi ya za su kansu kuma umar ya ce a'a wa zai kashe wannan wutan sai wannan dattijan abubakar dattijo bawan allah aka a riwaya aka ce mal sai gashi mutum ne dogon mutum sambal sambal sambal sambal ya taho ya wuce ɗakin annabi yana fitowa ya tarar da sayyidina umar akan mumbari yana tawazi yana faɗa ce zauna ya umar idris aina to ai dattijo yana da kwarjini duk bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutumin da suke ganin kima sa daraja irin abubakar aka ce malam ko wuri ya zo wucewa malam yana zuwa sai kowa ya nutsu wato wani irin haiba da karama da daraja da daukaka da Allah ba wa sai na abubakar abin ya wuce tunanin ka malam ma dole ma ka kaunaci abubakar in kana karanta kissa sa kana tarihi kana karanta tarihin sa indai Allah ya rubuta maka rabo da dacewa a rayuwarka haka yazo zo kashe wannan wuta yace a zauna ita bayani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa wafati Allah ake bautawa ba annabi ake bauta ba duk wanda yake wa Allah bauta ya ci gaba da bauta wanda yake wa manzo Allah bauta kuma ya ya rasu to bayan an yi wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a gidan nan aka zo maganar wanka za a wanke shi shine waɗannan ƴan uwansa danginsa ne gaba ɗaya su Aliyu su Fadlu dan Abbas da Abbas sa da su Kusam da su suka haɗu su za su yi mashi wanka to shine aka rasa yadda za a yi haka da aka zo za a yi mai sallah ma za mu zo mu karanta da ku yaya za a yi a fitar da manzon Allah ya mai sallah wannan wani irin taro ne wannan abu ya gagara jama'a ta yi yawa abu ya isa wato saboda ba yanda ma za a fito da shi a ɗauko shi a kawo shi a ce bari ma a zo a mai sallah ai dole kawai haƙura aka yi aka ce kowa ya zo mai sallar shi kaɗai haka a zo ana budewa wannan ya shigo ya sallarsa ya addu'a ya addu'a ya addu'a malam kaji fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa gawarsa nan a kwance ana zuwa ai mata sallah ai mata addu'a ina manzon Allah kanshi haka suke ta shigowa furadin ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ko jama'a jama'a mutum biyu uku su zo su yi nasu tafi wannan su zo su haka aka ta zuwa aka ta zuwa aka ta zuwa aka ta zuwa aka ta zuwa har sai da aka gama haka zo aka daɗe yin saɓani yaya za a yi wajen kabarin shi wani irin kabari za a yi mai kabari kala biyu ne akwai ashiku akwai hadu kamar yadda muka yi bayani to wanne za a yi wa annabi masu tonon kabari guda biyu ne a madina aka aika musu aka ce duk su taho kawai tare wannan aka ce ya zo wannan ma aka ce ya zo wajen tona mai kabari aka ce duk wanda ya zo shi Allah ya zaba wa annabi duk wanda ya fara zuwa sai mai lahadu sai ya fara zuwa sai na mai shiko ya zo da karshe aka ce kuma sai kai hakuri tunda wannan shi ya fara zuwa abinda Allah ya zaba wa manzon Allah kenan aka zo kuma a ina za a binne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma aka ci ne wasu suka ce a dauke shi a kashe shi makabartar bakiya wasu suka ce ai kaza wasu a cika ai kaza sai na abubakar ya ce a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mu annabawa duk inda muka mutu anan ake binne mu duk wani annabi ka ji malam duk wani annabi inda annabi ne a inda ya mutu anan ake tona rami abin binne shi ba a motsa shi so nan manzo Allah ya rasu a ɗakin na na Aisha a daidai wurin da ya wafatin nan nan aka yaye shimfidar aka tona ramin aka sa shi har yanzu din nan wannan wurin haka yake haka aka zo yi wannan tono suka ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka sa a wannan ramin suka ɗauki tubali na ƙasa da ciko suka ɗora masa suka binne shi kamar yadda ake binne kowa shikenan لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا da duniya za ta dawwama ga ma'abutanta da akwai wani wanda zai tabbata a duniya to da manza Allah yana nan har yau wallahi wallahi wallahi tunda muka wayi gari a nan a yanzu a duniyan nan muka ga manzo Allah baya tare da mu to wallahi kaka taba tsammanin cewa alheri ne gare shi ya kawo wannan lokacin wallahi Allah ya kawo mu lokacin da bayin Allah na kwarai za su yi burin ma Allah ime da su gurinsa a halin da ake cikin wannan rayuwar an fara zurma kafa cikin yanayin da duk mutumin kirki in dai ya san me zai tarar a wajen ubangiji to gwanda ya mutu ya koma gurin Allah shi fi masa da bakin ciki da bacin ran da yake faruwa a duniyar nan a yanzu saboda babu wani abin da zaka ce mai daɗi ne ba shi wallahi wallahi babu shi in ban da bacin rai in ban da bakin ciki in ban da kisan kai in ban da mutuwa kullum dan adam kurum ake kashewa kullum ina eh, kuma abin da zai baka bakin ciki shine musulmi kurum ina eh, in dai yau za a kwana a tashi to jinin musulmi ne zai zuba jinin musulmi ne zai zuba kullum wadatar ba ta samu ba kwanciyar hankalin bai samu ba babu wani abu abinci ma zaka ci shi baka ji daɗin shi ba wallahi tallahi mala. ka gaya mun wani abu mai daɗi faɗe shi menene wani abu waye yake ganin wani da wani abu mai daɗi ya faɗe shi mai ci wanda bai da baƙin ciki a tattare da shi wanda bai da ɓacin rai a tattare da shi waye ya isa ce ya wata gudana cikin farin ciki waye shi me kake da shi na garanti me kake da shi me ka mallaka me kake da shi in mulki Allah ya baka a cikin mulkin zaka yi ta haduwa da bacin rai da bakin ciki ka kasa bacci mai mulkin ma shi fi kowa tsoro yanzu mai mulkin wallahi shi fi kowa tsoro dan akwai masu mulkin da wallahi ba sa iya kwana a gidajensu to ina mulkin akwai masu mulkin da ba su isa su je inda suke mulka ba ko ina za su je ba ko ba ka bane akwai mai mulkin da bai sai gita ta wani wurin ba wurin ka ne kai kake mulkan wurin kai ne shugaban wurin in ka ga dama ka kori kowa wurin in ka dama kai ne amma wallahi baka isa ka gita wa wurin ba to ina mulki ina dadi ba kuɗi kake ji da shi ba akwai mai kuɗin da shi ma bai isa gita wani wurin ba to me ka ga mu me yake da dadi ba wani abin da yake da dadi. yanzu ku duba wani abu mamaki ba idan shugaban kasa misalin zai zo ko gwamna zai zo ko wani zai zo sai an kori kowa a kori kowa kowa a kore shi ku je ku tunna masu mulkin da rungumin su ake ana kuka ana kama su ana taba suna gaggaisawa da mutane ana cewa jama'a a yi hakuri saboda suna da confidence sun yi wa mutane abin kirki ba su zalunci dan adam ba ba ha'inci ne da yaudara cuta a gabansu ba so suna iya shiga ko'ina amma yanzu fa ka isa ka isa taro ma an mutum zai je sai ya tura an yi sati ana sacin dan wurin sati guda wurin da zai je sai an yi kekewa an duba a lalle ka a duba ko muzuru aka je na yawan kewaye a gurin sai an tashi to ina jin daɗi a cikin nan ina jin daɗi ba wani abu mai jin daɗi babu sai dai mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kowa ya kimtsa wallahi ya gyara lahirarsa jama'a mun zo lokacin da watakila wallahi tallahi idan ka fita gida fa ba lalle bane ka dawo ka rinka jin abubuwan nan da suke faruwa ko a kasar ka ko a kasar wani muna ganin abubuwa suna faruwa yau da gobe ku rinka tuna yan uwanku da suke cikin yanayi na tashin hankali da damuwa abinda suka yi in saban Allah suka yi kuma a garin ku kuna yin wannan abun ko ba haka bane so su din ba wai Allah ya nafi kin su bane ya dora musu wannan abun Kaddara ce kai ma za ta iya faduwa kanka amma shin wani shiri kai wani kimtsi kai wani tanadi kai so yayin da mutum ya wayi gari kamar yadda manzo Allah yake faɗa Allah zai kawo mu lokacin da duniya idan ta zo ƙarshe mumini kullum in yawa gari saboda fitintinu tashi hankali zai rinka cewa muhlika ce hadihi muhlika ce muhlika ce ni kan ga halaka ta ta zo watakila a cikin wannan hayaniyar mutum kuma zai mutu watakila wannan zai mutu watakila yau zai mutu watakila kaza haka mumini kullum yake faɗa yana tsammanin watakila ba lalle bane a cinye wannan shekarar da shi so duka wannan wa'azi ne Allah Ubangiji yake nuna mana don mu gyara mu'amalar mu da shi mu kyautata ibadan mu kai irin abin da Abdullahi dan Umar yake cewa idza asbahta fala tantazir almasa masa idan ka wayi gari gari ya maye maka to kai tsammanin zaka kai yamma yanzu ba ka kai yamma ba to kai zero in mind ɗinka zuciyarka ka ɗauka ba lalle bane gobe da kai za a yi asubahi komai zai iya faruwa su kaga sai ka zauna cikin shiri in baka yi salatin ka baka yi in baka yi zikirin ka baka yi wuridin ka na karatun qur'ani da ka saba baka yi baka yi wani aiki alheri ne baka yi baka yi in babu daman yi kai wasiya ka ce a yi shikenan ko fitina bata kashe ka ba kwanan ka ya kare eh la ilaha illallah suka tsaya gurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka kama yi wa manzon Allah wanka wa alaihi kamisuhu da rigarsa a jikinsa rigar da yawa fatin da ita aka yi masa wanka aka zuba mata ruwa ana sa hannu ta karkashin riga ya subbuna a faukar alqamis suna zuba ruwa saman rigar a saman rigar sai su zuba ruwan ruwan ya ratsa rigar wa yadlukunahu bil kamis kuma suna cicciuda shi da rigar suke cicciuda shi rigar sai ta zama kamar sosansa Allahu akbar duna aidihim a gefen hannunsu ba wai da hannunsu mubasharatan suka taba jikin annabi ba wa kanat aisha taqulu nana aisha kuma tana nan tana ta cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu da na sani da na sani ma ghasalahu illa nisa'uhu da ba zan bar kowa yayi wa annabi wanka ba wallahi sai matan shi injina na aisha da na sani da ban bar kowa ba don ku tana da damar ta wanke mijinta to shiga sauri suka mata kafin ta farga sun shigo za su yi masa wanka to ya za ta yi ga baffansa ya zo abbas ya za ta yi ga yan uwansa ga su ali bin abi talib ga su fadl dan abbas ya za ta yi ta ce da na sani da mu matan shi mu za mu wanke shi daga nan ne malamai suka ce kenan ya halatta idan mai gida ya mutu matansa su haɗu su wanke shi shikenan tuwo na ba sai an kira wani ba ha kuma idan mutum matarsa ta rasu ya halatta ina ɗaya hannun rigarsa ya wanke ta tas ba laifi ya iya nemo wa ɗanta ya rinka zuba masa ruwa shi kuma ya mata wanka ba sai an nemo wani ba to kaga ashe wannan wankan gawan akwai buƙatar kowa ya koyi shi ina saboda abin zai iya zuwa maka yadda baka tsammani watakila mamacin ka ya mutu maka bayan dab da magarba ya rasu yana da kyau kai masa wanka ka yi sallar magarba kai masa wanka ka gyara shi ka sa mai turare a tsaftace shi gari ya waye a kai shi in kuma an ga za a kai shi da daddaren sai a kai shi sai na abubakar ma da daddare aka binne shi ina وأن حديث أخرجه أبو داود وابن الجارود يا رويته في, في المنتقى والحاكم يا رويته وسعه على شرط مسلم إمام الحاكم عند تاشع شرط إمام مسلم والبيهقي والطيالسي وأحمد بسند صحيح دسر رويته لإسناد مكو إمام أحمد يا رويته إسناد صحيح وروى ابن ماجه منه قول عائشة في آخره wannan zancen Aisha la yustaqbaltu din nan Ibn Majah ne ya ruwaito a ƙarshe wa rawahu Ibn Hibban fi sahih Imam Ibn Hibban ya ruwaito shi a sahihinsa hadi ashara abu na goma sha ɗaya da ake da bukata yanzu mun fahimci anan gurin ya za a yi wankan ko an yi mana bayani wa yustasna mimma zukira fi rabi'an al-muhrimu fa innahu la yajuzu tatyibuhu liqawlihi fi al-hadith alladhi sabaqat isharatu ilayhi qariban mala yake cewa an yi togace mana an ce banda abinda aka ambata a gabar magana ta hudu idan kun lura ana so a sanya wato turare a cikin ruwan wankan mamaci ko kuma kafir to wannan sanya turare ko kafir din banda wanda yake cikin ihrami ya mutu duk wanda ya mutu a cikin ihrami ba a sa masa turaren nan kaga dadin ilimi kenan fa innahu la yajuzu tatyibuhu bai halatta a sa mai turare ba saboda fadin annabi sallallahu alaihi a hadisin da aka yi nuni zuwa gare shi ko za a yi nuni zuwa gare shi kuma du har yanzu la tuhannituhu wa fi riwayatin wa la tutayyibuhu fa innahu yub'asu yawm al-qiyamati mulabbiya akhrajahu ash-shaykhani wa ghayrihima kama taqaddama manzo Allah yake cewa dangane da mai ihramin nan da yana kan dabbarsa ya fado ta taka masa wuya ya karye wuyan nasa ya karye dabbasa ta yi masa tutsu ya fado daga kanta da ya fado ta taka mai wuya wuyansa ya karye annabi ya ce to kada ku shafa mai turare kar ku safa masa turare saboda za a tashe shi ranar tashi alkiyama yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak duk wanda ya mutu yana da ihrami malam albishirinsa abinda zai tashi kenan a kiyama so a kiyama zaka ji suna ta labbaika allahumma to waɗannan wanda suka mutu a makka kenan ko madina suna cikin irami me ya cewa a sa mai turare saboda wanda yake cikin ihrami ba a sa masa turare wanda yake cikin ihrami ba a sa masa turare so shi wannan din shi ma za a ɗauka kamar yanzu yana cikin tsakiyar aikin ibada ne na ihramin nan kar a sa mai turaren ya je wurin ubangiji da ihraminsa Allahu akbar so ya kamata a kiyaye wannan ko sani ashara na goma sha biyu wa yustasna aidan mimma warada fi tasiyan azwajani fa innahu yajuzu li kullin minhuma an yatawalla ghasl al-akhari idh la dalila yamna'u minhu والأصل الجواز ولا سيما وهو مؤيد بحديثين har yanzu kuma an daɗa kiyayewa an ce banda abinda aka ambata a gabar magana ta tara cewa namiji ya wanke namiji mace ta wanke mace to a nan gurin banda miji da mata miji zai iya wanke matarsa kaga an samu bambanci na jinsin namiji ya wanke matarsa mata ta wanke mijinta ya halatta maganar ka'idar namiji ya wanke namiji mace ta wanke mace banda miji da mata idan Allah ya sa matarka tana da ilimi kenan ka koya mata dan da nan zamu zo mu karanta nan gaba yana daga cikin ka'idar wankan ya zama waɗanda za su yi wankan su zama masu sanin wankan ne a sunnance eh, sun san sunnar wankan sun iya yadda annabi ya ce ai wankan ba wai gadarar ina da mata ba ba gadarar kuma ina da miji ba kaga wannan in ya nuna wani abu yana da kyau mu kai matan mu makaranta alal akalli ko ba komai su koyi yaya in mun mutu za su yi mana wanka kuma yana nuna cewa alal akalli ya kamata mu je makaranta ko ba komai idan matar mu ta mutu kaga sai mu yi mata wanka ah to malam da ka bari wani ya zo ya bude tsiraicin matarka ai wanda ka wanke ta da ka bari ka je ka gayyato wata mata wai ita mai wankan gawa Allahu alamu ba a sani ba ta iya ba ta iya ba na gargajiya kurum ai kaga gwanda ka wanke kayarka ko ba haka bane ba ke ma da ki bari wani ya zo ya kama mijinki ba gwanda ki wanke kayanki ba ki tsaftace shi ki gyara shi kai ma la Allah da ka bari wani ya zo wanke babanka ba gwanda a ce ka iya ba in babanka ya mutu ka masa wanka ai akwai riba a cikin abin akwai riba na ba ku labari cewa wata rana Allah ya mahaifina rasuwa da aka zo za a yi masa wanka sai aka abin nan kawai sai aka zo wasu za su sai masu nace ai ina dan aiki ina eh, to ai gaskiya ne malam kaya na ne ko ba ka bane ba yawa ba wata kila ko dattawa za a zo ko wani ya dade yana yi ko wani abu sauransu ce a lalle aka ga ah, bari bari bari bari ce ai ina nan ai da ni za a yi haka na naɗe hannuna na gyara na ɗauko dukkan abin da ya kamata a yi na sunna na ɗauko ina yi muna jayayya a'a ba haka nan ce ah, haka annabi ya ce ai wallahi haka muka yi ƙwarai da gaske na wanke shi ta tas sha Allah na masa duk abin da ya kamata Allah ya sanar da ni na ce alhamdulillah ta yi kaga yayi to da ka zauna kana kallo fa a ji a tafka maka wata bidiyar baka farga ba ko kuwa to haka ake ka zo za a yi sallah ya kai ya kai ya kai ya kafin a farga mana ce sau wane da gaske to yanzu zaka me zaka dira malam to ai wani abu ne wadda ba wato ina jin ina jin duk wani wadda zai yi wa dattijo na addu'a yazo yazo yazo bayana insha Allah ko ba ka bane sallan nan kuma ta gawa ne ba wai cewa ko na wani ba ko na a'a addu'a ce bari in masa Allahu akbar kowa ya bi shikenan kuma ka bi alal akalli na san tarbiyyar da mun da ya karanta da ni dai dai gwargwado na dai dan yi mai sakai a koyaya to shine amfani yaro ka iya ka koya saboda ka yi wa mahaifinka gata ranar da Allah ya ɗauki ran mahaifinka ka ɗabbaka sunna a kansa ko ba ga bane ba ba wai mutum ya zo ya ayi al'amari ne na gargajiya an saba ana yi yanzu in ka zo ka ce za ka yi za a yi magana to sai me su yi magana in baka yi ba ma za su yi magana in ma ka yi ma za su yi magana duk wanda ya zama ahlus sunna kasan nan dole a yi magana a kansa to wanda kai sunnar a yi ma magana da ka zo ka zauna ba kai sunnar ba a yi maka magana ta wani abu da sauransu amma in ka ga ba za ka iya yi ba ni ban ce ka yi ba shawara ce na baka muna fatan Allah ya datar da mu an aisha radiyallahu anha qalat لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه نانا عائشة تكي cewa da na sani da na sani ba wanda zan bari yayi wa manzan Allah wanka in ba matan shi ba kamar yadda ta faɗa da kaga dai wannan dalili ne karara da yake nuna mana halaccin mace ta wanke mai gidanta qala al-baihaqi fatalahafat ala zalika. wala yutalahhafu illa alama ya yajuz imam al-baihaqi ce kai na aisha ta yi tahassuri ta yi nadama shine at-talahhuf at-tahassur wan nadamatu ta nuna nadamarta dangane da wannan kuma a ka'ida a shari'a ba a nadama akan ba a yi wani abu in dai wannan abun bai halatta ba kaga saboda ya halarta ne a yi da ba ta yi ba sai ta yi nadama cewa me yasa bata yi ba qultu malai ce wal jawazu huwa qaulul imam ahmad cewa ya halatta dinnan shine zancen Imam Ahmad kama rawahu Abu Dawud fi masailihi kamar yadda Imam Abu Dawud ya rawaito a cikin masail nasa shafi na 149 akhrajahu Ibn Majah wa rawahu Abu Dawud wa ghayruhu fi akhiri hadithihi al-mutaqaddim qariban fi ghusl an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Nabi anha aidan qalat رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع nana aisha ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi ya dawo wurina wata rana daga wata jana'iza da yaje aka binne gawa a baqiul gharqadi wa ana ajidu suda'an fi ra'si lokacin da ya dawo ina cikin tsananin ciwon kai shine as-suda' ciwon kai ina cikin jin ciwon kai wa aqulu nace wa ra'sa kamar mutum ya ce kaina kaina yana ciwo kaina yana ciwo ya rasulullah kaina yana ciwo faƙala bal ana warasa sai annabi ya ce wai ai tun da irin ƙauna ɗin na mal irin ƙauna ya ce wai ai tun da kanki yake ciwo kamar nima in ce miki wara asa nima kaina yana ciwo ai aisha in kanki yayi ciwo kamar kaina yana ciwo malam ka duba ƙauna da annabi ke wa aisha amma yanzu wani ɗan adam wani dan adam wai wani karan kadamiya wai ya tashi wai yana tsinewa Aisha ko yana la'antar Aisha habba habba habba habba habba malam habba malam ai bai yi ba ka duba fa kanta ne yake cewa annabi yake cewa to ni ne ma kaina yake ciwo bal ana wannan bal lil idrab bari ke ana wara asani ne ma kai kaina yake ciwo kar ku manta da wancan magana da da muka faɗa ka duba Allah da ya tashi girmama Aisha sai ya sa manzo Allah ya rasu a dakinta ba a dakinta ba a hannunta ba a hannunta ba a kirjinta ba a kirjinta ba da miyauɗinta na ƙarshe saboda ya nuna maka matsayin wannan baiwa Allah ba wannan ba kuma ga babanta ya ba wa babanta halifanci wanda duk duniya ta yadda halifan da ya biyo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar wata mata ta zo tana cewa ya rasulullahi ina neman fatawa kaza kaza kaza kaza yace je ki dawo tace to idan na dawo baka nan fa yace in lam tajidini in baki sane ni ba je ki wurin Abubakar mana me yake nuna wannan in bana na Abubakar ne amma yau wani ya wayi gari ba da aiki sai tsinewa Abubakar sai la'anta Abubakar zagi abubakar a tsine abubakar a bata abubakar wai shi ma wai kuma wai wannan wai wani addini ne shi kuma wanda bai ci sa'ad dacewa da zuwa duniya ba ya zo ya rungumi wannan addinin ya zama addinin ka ba abin da zaka yi sai zagin sahabbai addinin ka ba wa Allah na zagin Abubakar me Abubakar ya maka malam me Umar ya maka me Usman ya maka malam me Aisha ta maka me Abu Huraira ya maka gari ya hada ku wurin zama ya hada ku zamani bai hada ku ba me suka maka ga abin zagi a duniya ga yahudawa suna yahudanci ga kafirai suna kafirci ga mushrikai suna shirka ga yan bid'a suna bid'a ga azzalumai suna zalunci ga abin zagi nan kata kata kata sai ka ɗauki bayan Allah da Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahta hal anharu wanda Allah ya ce ya yarda da su sun yarda da shi kuma ya ya musu tanadin gidan aljanna wanda koramai na gudana a cikin su a karkashin su sai ka zo su zaka zaga duk mutanen da annabi ya lissafa ya ya yace yan aljanna nan su kuke zagi subhanallah alazim ayi musiba hadi so ya kamata mutane wallahi mu tsaya mu kula da aqida mu ba abun da ya fi tsada a rayuwa irin ka rike aqida idan ka bari aka wawashe maka aqidarka lokaci yayi da ake kwace mutane aqidunsu a zo a raba ka da aqidarka ka wayi gari a zo a hada ka da da kanjamau ta bala'i a raba a dora ka da masifa a raba ka da alheri wallahi babu alheri ga addinin zai zagi abubakar da umar wallahi wallahi ba addini bane wannan addinin da zai zagi na aisha ba addini bane da zai zo ya zagi abu huraira waɗanda suka yi hidima wa addinin musulunci duk hadisan nan na shari'a su suka yi tarwaitowa yanzu in mutum yana cikakken hankali galibin hadisi zaka ji an Aisha galibin hadisi zaka ji an Abi Huraira galibin hadisi zaka ji an Jabir bin Abdullah galibin hadisi zaka ji an Usman bin Affan galibin hadisi zaka ji an Nana Aisha to wani kawai sai ya zo ya ce maka gaba ɗaya waɗannan mutanen da arna ne me yake so in ba tsabar yare na maka hankali ba me yake so ya ce ma so yake ya ce maka addinin na kama da kake wa Allah bauta da shi gaba daya na kala din chain na hadi addinin wanda suka kawo maka addinin duk arna ne shine abin da shi'a suke ga musulunci waɗanda suka nakalto addinin suka kawo mana muke yi wa Allah bauta arna ne wallahi nnuri nuri islaha al-islah ma stata'na wallahi abinda muke nufi gyara daidai gwargwado amma wallahi ba a dace ba ba a dace ba ba a dace ba wasu kuma suna nan a duniya wannan aqida suke bi suna ta tallata suna tallata suna tallata suna tallata musulmi ku rike sunna alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin addu alaiha bin nawajid haka annabi ce ku yi riko da sunnata da sunnar halifofi na shiryayyu masu rewa ku yi riko da haƙwaran ku masu ƙwari Allah ya saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kamar ya san za a zo a jayayya ana koran mutane kan sunna din yace ku bi sunnata da sunnar halifofi na Abubakar Umar Usmanu Ali ku rike da karfi kar a zo a raba ku da su gashi kuma ana raba mutane an ci arnani iyaka kawai shikenan Allah ya ji kan Aisha Allah ya rangwanta mata Allah ya ƙara mata daraja tace ya dawo wata rana daga jana'iza ina ciwon kai na ce wayyo kaina na ciwo annabi ya ce haba ai ni ne ma wara asani kaina ke ciwo ma darraki law mitti qabli yume abun cutuwa a gare ki ya Aisha da a ce kin riga ni mutuwa fa ghassaltuki sai in miki wanka kaji ba yace me ya damuwa ki ba kina ciwon kai ba to ko mutuwa kika yi idan kika mutu fa ni ne zan miki wanka kaga wannan yana nuna ya halatta namiji ya wanke matarsa wa tuki in sa miki likafani thumma sallaitu alayki sannan kuma in zo in miki sallah dan Allah Aisha fa ce me ki in kin mutu in wanke ki in sa miki likafani sannan kuma in zo in miki sallah sannan kuma in zo in binne ki wa dafantuki in zo in binne ki din ni zan miki wannan da a ce Aisha ta riga annabi da abin da zai faru kenan Allahu akbar amma ina shi ya san cewa zai riga shi ya san cewa zai riga ta أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه وأبو يعلى في مسنده وابن هشام في السيرة والدار قطني دك سرويتو وفيه إنهم جميعا محمد بن إسحاق وقد عن أنا دك أشكن سرويتو أقوي محمد بن إسحاق وما ياي أن ياي واتو أنا أنا يتي يتي إلا في رواية أبي يعلى وابن هشام بند رواية أبي يعلى ابن هشام فقد صرح بالتهديف يا سر هذا يا حدثنا in yace an to akwai matsala Muhammad bin Ishaq tunda mudallis ne amma in yace haddathana to hadisi ya tsira kenan ya zama hadisi fa sabata al walhamdulillah hadisin ya zama tabbatacce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah to anan zamu dakata saboda ƙwarewar lokaci abinda muka faɗa ne daidai muna roƙon Allah madaukin sarki ya bamu lada wanda muka yi na kuskure muna roƙon Allah ubangiji ya yafe mana ya mana rangwame subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh